a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum ya jama'ar jihar Kaduna da Najeriya ah, na tsaya ne a gaban ku don tabbatar muku da wasu abubuwa da suka faru a jihar Kaduna wanda su dawo hankalin talakawa kalubale ne a gare ku kwana hudu yau da suka wuce marasa rasa babban jagora na arewa ko na Najeriya a nan jihar Kaduna Allah ya mashi rasuwa ranar 11 ga watan goma 2020 wato alhaji abdulkadir balar musa tsohon gwamnan jihar kaduna wanda ya yi gwamnan lokacin shagari allah ubangiji gafarta mishi ya sa aljanna ce kuma da dausi a gaske lamari abin da ya faru a ce arewa muna da jiha goma sha tara ba wani gwamna da ya zo ya yi ta'aziyya ko ya aiko da gaisuwa cewa yana gaisuwa yana ma iyaye da yan uwa da abokan arziki ta'aziyyar rasa wannan babban jagora mai gaskiya wanda a tarihi ya nuna cewa ba a taɓa yin gwamna mai gaskiya kuma daga bakin shi har zuciya ba irin malam alhaji abdulkadir bilarba musa wanda aikin da ya yi a wata goma sha takwas a jihar kaduna lokacin tana da jihar katsina ba a taɓa yin gwamnan da ya yi irin wannan aiki ba kuma mutum ne wanda saboda gaskiyarsa aka cire shi akan kujerarsa a wannan lokacin yan majalisu sun wasa kasu don su handama da mabakin kudin talakawa ya ce bai da'a wani abu ba sai dai bar kujerar suka tsige shi a wani kujerar don su wawushe dukiyar al'umma ya ce ban da shi a cikin wannan tsari yau Allah ya mushi rasuwa baya raye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen jihar Kaduna da Najeriya babban bango ya fadi. samun irin wannan bangon da za a gina ya a toshi gibin wallahi tallahi sai Allah ne zai iya nemowa ya bayyana mini shi amma a yanzu babu don mutumin da ake kira shi ma mai gaskiya wanda yake shine shugaban kasar Najeriya a yanzu bai aiko da taziyar shi ba bai kuma turo ba kuma shi kuma bai zo ba amma mun samu labarin an ce wai ya aiko da sabon gaisuwa wai ta Twitter ta nan ya turo wai na mana jaje na mana gaisuwan rasa ina da Musa shi ma ya da cewa an rasa babban jagora mutum ne mai gaskiya kuma ba zan ka fara ba idan ana yin mai gaskiya a wannan yanayin ya karfi bilal musa kuma gidan ce alhamdulillah saboda ko shugaban zai ke wannan mai gaskiya an arame sunan ne saboda kawai don a biya biyan bukata amma talaka ya riga ya ga an yi walƙiya ya haska ya ga inda aka tusa kowa ya san menene waye ma mai gaskiya ma to wannan kenan sannan na biyu babu wani gwamna da ya kawo mana ta'aziyya ko wani abu ne saboda baya cikin tim ɗinsu na handama da babakire da kwashe kuɗin al'umma da wakaci waka tashi baya cikin wannan kungiyar shi mutum ne wanda yake na daban lokacin da aka kira su taron gwamnoni don a kaide musu abin za a biya su dubu ta na fensho aka ce za a biya su miliyan ishirin ishirin ya ce shi baya so shi banda shi in za a biya shi a biya shi kuɗin permanent secretary ba kuɗin gwamnati shi shine dubu ɗari bakwai da arba'in da ɗaya abin da ake biyan da musa kenan har koma ga Allah kuma wannan kuɗi da an biya shi ya bayyana cewa yana isin shi har yana yi wa al'umma na jihar kaduna da wajen najeriya ma yana taimaka musu abin shafi ilimi da lafiya da kuma ci gaban rayuwa to ka dubi mutumin ya mutu ya bar mota kwaya daya wacce aka mata kuɗi ma a naira dubu sittin tana nan a kofar gidan shi tayo masu saukaji sun yi face da gida kwaya daya in ka je aliyu turaki road za ka ga gidan gate a buɗe gate ma ko an kulle kana hangin da yake cikin gidan ba mai gadi ba kare ba kowa yana daga shi sai iyalan shi ƴaƴan shi goma yana da shekara tamanin da biyar amma akawun din shi ba ko kobo da aka samu a cikin a cikin din shi wannan gwamna ne sabin gwamna wanda ya yi gwamna a nan jihar Kaduna kuma wanda ya tafi ya bar iyalan shi da gidan shi da motar shi akawun din shi babu ko sisi shine Alhaji Abdulkadir Fulani Musa wanda aka mishi na'iza ji aka yi addu'a uku yau kwana hudu kenan da waɗannan abin da ya bari kenan amma ba za ka taɓa haɗa shi da irin gwamnati yanzu ba ko gidan kansila ya fi gidan balaraba musa kyau da sauransu ban bantana gidan ciyaman na lokal gama ban wani kwamishina ko wani gwamna ko wani dan majalisar tarayya ko wani jiha ko wani ko wani sanata ko wani minista ban kuma uwa ba shugaban kasa wanda yake ya shafa ta tafi gona mota ta mutu haka zai hau ɗan a can gida ko bai karasa haka yi rayuwar shi kuna yana cikin da shi talaka ya amfana talaka ya samu inci lokacin da ya samu gwamnatin jihar Kaduna ya cire mu talaka haraji da kuma jangali ya ce talaka ya zama ɗan Najeriya shi ma zama mai yanci yadda gwamnati zai ci abinci yasa da kuma iyalan shi a lokacin da Musa aka samu waɗannan talaka ya fahimci cewa a shi akwai gwamnatin demokradiyya mai son shi shi ne za ka iya kamanta da wannan ta yanzu waɗanda a kullum kwanan duniya ana rasa rayukan ɗan adam musamman talaka sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar a arewacin najeriya a kullum sai an mutu amma ba wani dan wani mai rike da mukami wanda ya fito ya nuna koken shi ya nuna damuwar shi akan me ake ma talaka wani hali talaka yake ciki ba rusu ya kwashe kudin talaka a je a gina babban gida a tara talaka a kore shi a kasuwa a kore shi a wajen aiki a hana talaka motsi ana so daga talaka da ya mutu to talaka mu bayan Allah ne kuma na hannun Allah kuma Allah ya riga ya tsaya ya ji hadice mu ya tsaga mana bakin mu abinda zamu ci a ranar Allah ya riga ya ware mana sai dole sai mun ci wannan saboda haka inda a ce wannan iska da muke shaga tana hannun gwamnati wallahi tallahi sai an karbe ta wannan rana in ta gwamnati ne wallahi tallahi sai an biya za ma shata sai Allah ya riga ya rubuta har ta ruwan saman nan da yake saukowa inda gwamnati yake take da iko ba da shi talaka sai dai ya san yadda zai da rayuwar shi wallahi ba wanda zai iya tallafawa ma talaka a wannan gwamnati da muke ciki a yanzu a ce wai ita ta ne don talaka karya ne talaka dai ya yi amfani da damar da yake ciki halin da ke cikin mutum lokacin zamanin da saboda tashin mai da nakiyoyi da suke tashi a najeriya da arewacin najeriya ana rasa dan adam talaka na mutuwa muka yi kumaji muka ce bari mu canza wannan gwamnati don mu samu sauƙin rayuwa kashe kashe yawa ashe an fito daga gidan zago ne an faɗa gidan gara wanda yanzu haka gara ma bamu saboda ai ana samun abinci zaka ci abinci zaka je asibiti amma yanzu a dakin ka sai a zo a kama ka ko a kashe ka kaga wai da da uba suna jan suna jan da su da masu kinafa ana jan mata wani na ja a kashe maka iyalinka a gabanka a kashe maka matanka a gabanka a kashe babanka ko manka ko a tafi da wani a ce sai an ba da miliyoyi talaka yana kasuwanci babu kasuwan nan dan gida hayan an samu an sai da abun za su yi an je an yi belin mutum an dawo ka an kafa teburin kana kasuwa gwamnati ta ce wai ka tace a guro an kama an kora an sa talaka cikin haula'i yanzu ma an fito da wani sabon zolo an ce duk shekara talakan jihar kaduna wanda ya wuce shekara goma sha takwas sai ya biya harajin naira dubu daya wai gudunmawa na gwamnati sannan in kana dabbobi wannan shi kuma shine kira jangali za ka biya kuɗin dabbobinka ko talabijin wani abu dai sai ka biya a jihar kaduna a yanzu jihar kogi ma sun bullo da wai duk biredi guda daya shi ma sai samu shaharaji kuma jam'iyya ce ta apc wanda wai jam'iyyar talaka ce jam'iyyar buhari kuma buhari na raye kuma yana ji amma abin da shiga al'ummar najeriya kullum a yi haƙuri muna sanar da abin da yake faruwa a yi haƙuri yau suna shekara uku buhari ya gama yana da shekara shida kullum cikin shiga shaɗai cewa yake a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri ga Allah ne wallahi wallahi bilal zai buhari zai zo gaban Allah ne a ɗaure adalci ne zai kwace shi malam nasu zai zo gaban Allah a ɗaure adalcin da ya yi ne shine zai kwace shi duk wani shugaba da aka zaɓa da ya je ya rantsuwa da alƙur'ani ya ce ya rantse da Allah zai kare ran talaka da dukiyarsa da iyalan shi kuma zai tabbatar da talaka ya ci abinci ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma zai tabbatar da cewa ba a sace dukiyar talaka ba komai na talaka ya zo hannun shi zai kare wannan da alƙur'ani to ya rantse yanzu haka talaka na cikin haula'i ba wannan alƙawarin da yi na alƙur'ani da ya ɗauka ko bible ga yana talaka na cikin ana kashe iyalan shi ana ana ana kona dukiyar shi ba ilimin babu babu asibiti ba kasuwanci ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali a faɗin Najeriya saboda haka muna kira ga yan uwa mu ta hakuri mu ta addu'a Allah yana kallo Allah baya bacci kuma sai an tsaya gaban Allah Allah sai ya hisabi duk wanda yayi abu mai kyau zai gane wani ya wani zai to khairan yarahu mai ya misqal zai sori ñu